A daidai lokacin da ake ci gaba da huskantar yankewar yanar gizo a jamhuriyar Nijar biyo bayan zanga-zangogin da suka wakana a babban birnin Yamai don yin fatali da sakamakon zaɓe na zagaye na biyu na zaɓen shugaban ƙasa. 'Yan Nijar da dama ne suka soma kira ga gwamnati domin ta san cewa nauyi yara ta a kanta na biyan kamfanonin wayoyi diya yayin da ba su da ko alama damar yanke intanet wa jama'a ko da lokacin da suka sayi intanet ɗin ya zo karshe a cikin wannan lokaci da gwamnati ta sa aka dace yanar gizo. Abdullahi Kado shine shugaba na ƙasa na ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta 'yanci da walwala. Wannan harko dai ka san kamfuna masu aiki yanzu kacokan ci gaban da aka yi duniya ba da za a yi mutane su ji daɗi in an soke intanet. Kaga wannan bangare kenan haka nan. Bangare na biyu kuma tashe-tashen hankulan ga da aka yi. Kaga da shi ne matasan nan suka yi amfani amfani domin su bata garin ya mai su kawo hari su lalata. gidan kaga abu ne wanda gashi dai babu yadda za a yi ba a shi ba amma mu ba mu goyi bayan a ce su wannan kamfuna masu aiki da salulinan mutane su cire musu kuɗi in ba su yi aiki ba saboda in ana da shaida ya kamata a lokacin da duk wannan tarzoma ta ƙari kasa ta sake koma lahiya kenan mutane sai su tattara wannan shaidodi sai su sa ƙara su sa ƙara duka wannan kamfuna da suka zalunce su domin a biya su kuɗin da aka yi saboda gwamnati ita ce ta tarihe in ma wani ta diya za su nema su su nemi gudiya su ga gwamnati amma talakawa su ko su nemi hakkin su ga wanda duk ya rihe musu wannan internet ba su yi aiki ba amma sai da shaida kwara kenan in dai haka ba talaka haka to a ba su hakkin su a biya su in suna da shaida mai kirki haka ma jama'ar kasar da dama ne ke ci gaba da nuna bacin rayukan su game da wannan halin da ake ciki tare kira ga kamfanonin waya da kar su yanke musu internet ko da sun kai lokacin da ya kamata yin haka tunda wanda ba laifinsu ba ne yasa aka yanke intanet ɗin kuma ba su yi amfani da intanet ɗin ba tsawon wannan lokaci sanadiyar umarin da gwamnati ta bada na a yanke yanar gizon. suna na idrisa to babban matsala kamar yanzu wadda ta kasance sai ya zo ba kai aiki ba kuma suna jaye makuɗi wanda adda mega kin sun jaye mishi kuɗi in ma mega kasa ko da connection din naka na kashe kuma suna ja mu kuɗi kaga wannan wani abu ne wanda ya kamata kuma a duba ma al'umma domin kai baka yi aiki da abu kuma an jaye mu kuɗi kuma abun na an ɗauke shi su waɗannan kamfanukan sunan ɗayan suna ga cikin haɗuwa ne amma da an ce yau an saki rezo cikin sati dai za su mai da abubuwa su rubanya domin dama sun saba ko gabalo da kowa bai ra'ayinta sun ciran mu mutane dala bibi na banza balantana da sun kaga sun samu dama inda za su yanda za su yi su kwara mutane ka sa credit ɗinka baka yi amfani da shi ba an jaye kaga abin bai mana daɗi ba mun sai dai abin zamu ci a yin mutane adalci talaka kawai abin zamu ci na Muhammadu Muhammadu Rufai ko da kana iya sa kredi ba kai aiki da WhatsApp ba sai a cire ma a jaye ma kredi gaskiya ba mu ji daɗin haka nan ba ko ba gaskiya ba ya kamata a yi mi kenan a bari kenan har in rezon ya dawo in ka fara aiki da WhatsApp din in ya so da an cire maka kuɗi ba ka damuwa da wannan ya kamata a ce duk sadda an ka ce ma hanya ta sadarwa dangace da kira ko connection duk abin da mutum ya san bai yi ba dangace da kira ko connection to bai kamata a ce an taɓa kuɗin shi ba ya kamata a ce duk sadda kai kira ko kuma ka kuma bisa harkar ta connection to duk abinda da ka san kayi to dole ne a cire saboda su ma aiki suke bisa ga harkar kasuwancin su wannan lamarin na dace yanar gizo ya sa masu amfani da ita don karatu sana'o'i ko aiki jikinsu ya yi sanyi kuma a ce jikinsu ya mutu kuma sun fada rayuwar duhu ta can shekarun baya da rashin samun labarun halin da duniya take ciki kuma dukkan kokarin mu na samun kamfanonin wayar ya ci tura domin wakilan kamfanonin da na yi magana da su sun ce min a ka'idar aikin su ba magana sai lokacin haka ya kama bayan gwamnati ta fayyace musu matakin da za ta ɗauka akan wannan zance haruna mamman ba na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar